ai wannan abin kunya ne zaman sa abin kunya me yasa aka yi nadi aka nadi sarki a gombe ba yi komai ba don kawai jam'iyyar su ba ɗaya ba da mutanen kano yasa za a yi musu wannan abubuwa da ake boyewa za su bayyana a fili kenan cewa abubuwa da ake duka wadansu abubuwa akwai hannun mutanen yadda ake faɗa to in an yi irin wannan an fito furo-furo kenan mu ake so a wa wani abu kamar wato akwai siyasa ne a cikin al'amarin yan siyasa haka suke cewa abin da akwai siyasa a ciki kaga an rufe airport an ce jira jirage na private ba a yarda su sauka wurin ba don an san shi sunusi labi da sunusi yana da jama'a cikin ƙasa da waje masu jirage gwamnoni da waɗansu manyan ma'aikata ne cikin ƙasa masu hali su ɗauki hayan jirage ko suna da nasu jirage to a ga sun zo sun taru da jirage da yawa ɗinan tun da yake ba ra'ayinsu aka samu ba ba sa son a yi haka tun da suna da ikon su rufe airport kaga sun rufe airport wannan ma abin kunya ne kwarai da gaske ai haƙƙin gwamnatin kano ne da masu zaben sarki su zaɓi sarkin da Allah ya ba shi su bayyana shi ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne gwamnatin tarayya tana da iko ta naɗa minista a Kano doka ta ba ta wannan amma doka ba ta ba gwamnatin tarayya iko ta naɗa sarkin Kano sarkin Kano wa mutanen Kano ba sai wanda aka zaɓa ta hanyar da aka saba da masu zaɓen sarki Kimekas da kuma gwamna mai zartarwa ya kamata da a nemi zaman lafiya a bar abubuwa su gudana yadda suke gudana eh, ya kamata su gwamnatin tarayya su ya kamata su bi doka su nuna mutanen ƙasa bin doka ba su ne ya kamata su yi wani abu mai kama da karya doka don su koya mutanen kasa karya doka ba su ne in fitina ta tashi a wani wuri su kwantar da ita ba su ne za su nemi tayar da fitina a wurin da ba fitina ba Allah ya yi dukkan bala'o'i mai neman mu da sharri Allah ya mayar masa da su a kansa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsokaci kenan dangane da hukuncin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na rufe filin jirgin saman kano da kuma katsalandan da gwamnatin tarayya ke yi dangane da masarautar kano abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya na ya na duniya ya gani tabbatar na waɗe, ku ce da kun tsaya, kai ku ce da ‘yan Adam, a ‘yan Najeriya, magana gada zan waɗe, kukula baban na waɗe, kukula, a kukula baban na